malam yace yana gaya wa turawa aidan alam yakun li dauda abidu hu? suna zargin annabi muhammadu suna zargin musulmai so su tambayi shin ba dawudu annabi ne daga su yana da bayi yuti'unahu wa yaqta'una lahu ألم يكن لسليمان عبيد يطيعونه ويخضعون له ina maganar su kan musulunci akan bayi alam yakun li ayyuba abidun yuti'unahu wa yakhda'una lahu idza kanu yajhaluna zalika in sun jahilci wannan fa inni a'ridu alayhi ga hujjoji na ina nuna masu maƙaƙiya wasu sakin layi min kitabihi al-muqaddas na ɗaya ja a fil isahi sani ya zo a sura na biyu sani ya shara min su mar'il asali ma yali fi mu'ordi bayani hazani dawuda wajen gabatar da bayanin fushin dawudu min ajali maradil waladi saboda ciwon wani ɗana shi alladhi hamalat bihi minhum ra'a sai fa magana ma ko da ibabu hamalat imra'atun minhum mace kai ciki daga gare shi hamal minhu imra'atu mai uriya sai na tana koyi da du suna jingina dawo da zama da rina kalli maganan fa suka ce menene bayani eh, ma yali fi mu'ridi bayani hazari da'uda min ajali maradil waladi ayyal waladi allazi hamalat bihi minhu imra'atu uriya wanda matan uriya ce ta yi ciki daga gare shi kama ya tsumuna kaziban wa buhutanan ala dawudu fi ma ta na hawa ko ruhi mata aka gido cikin abin da take da kuduri da shi magana ko daɗi babu na mana aka shi ma na aka gido ai wannan ba bambanci guda ɗaya ne nahanu lahu min ismati eh, min ismati anir hmm? me a haɗe suke a haɗe suke da na da da na yanzu tsohon alƙawli da sabon alƙawli duk inda ka ba Bible a haɗe suke yanzu. Ya ce duka a shafe to tun da har ainihin ka je ka dubo kila ko za a samu ka sai a shafe ɗari biyu da tamanin da bakwai ban ji wani ba din yana da bible ɗin ba maballanta na afwanawa na fulatanci in haɗa masa kana da shi ibrahim wala wala bible wasu suke hmm? menene eh, ba mu da yawa ka kalla ba duk inda ka kalla in ka rantsa ka ce duk cikin na abin da ya rage fulani ne yan ba kai ba hmm? ya igala ma ba fulata ne amma na masallaci kaɗai igala amu a cikin fulani ha akwai igala ciki eh, igala akwai ƙabilan igala wane ne muktar bukari kana da kana da shi o a haɗi ko a haɓa yi a haɓa yi ko to ya da hudu hmm. min imidal julir da mi haɓi ɗan gaddaniya hmm. eh, ba su wannan ba za ka je ba kula da ci ya kare don bai gabata gaji duka ba fakafa mai yake da suna wakana fil yawmi sabi'i a rana na bakwai annal walada mata فخاف أبي داود أن يخبروه بأن الولد قد مات لأنهم قالوا هوذا قالوا هوذا سنشي مسا هوذا لما كان الولد حيا كلمناه من مسا مغنى فلم يسمع لصوتنا فكيف نقول له يا ذا مغيا مسا قد مات الولد يعمل أشر أنا باص تربية بس إيه مغنى كان an masa يا يفشي yi fushi to yanzu in ya mutu aka ja ka ce masa ya mutu zai magana mafi sharri بأكادية نشاد ترى ورأى داود عبيده يتناجون داود يا جبائن سناغانا وففت إلى داود أن الولد قد مات فقال داود لعبيده هل مات الولد فقالوا مات إلى آخر القصة وجاء في الإسهاه الهادي عشرة من سفر الملوك الأول ما يلي آه آه يا إشي محكمة هذا آه